Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkam da sake kasancewa da ku a cikin sabon labarinmu mai suna sirrantaccen so na marubuciya Mom Irfan wanda zai dinga zuwar muku daga tashar Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a gargashin jagorancin Abban Dausayi. A guje ta shigo cikin gidan tana faɗin inna inna. Kamo innarta ta yi kamar wacce za ta shige cikin jikinta tana faman yin huci. Labewa ta yi bayanta tana faman rarraba idanu shigowa ya ran a ɓace yana kallon ta yadda ta lafe bayan innar. Nuna ta yadda yatsa ya ce wallahi ki shiga taitayin ki kin ji na faɗa miki tunda na ga ba abin da kika saka a gaba sai wasa da maza ke namiji ce da zaki rinka wasan maza ba kya jin magana ko Tana laɓa a bayan Innata tana ɗaga mai kai tamkar wata ƙadangariya. Cikin siririya muryarta ta ce, Don Allah ya ka yi haƙuri ba zan ƙara ba. Dama su ɗayyabu ne suka ce mu zo mu yi 'yar wasan gudu. Kuma sai da na ce mai kana ne ya ce ai lokacinmu ne. In har ban mu yanzu ba nan gaba ina so ina gani ba zan iya ba saboda na tsufa. Shi yasa ni kuma na ce da a ce sai na tsufa zan yi sha'awar gwara in yanzu. Idan ya so sai na ba da labarin tawa kuruciyar. Kallon ta yana zabka mata rara ya Wannan ƙuruciyar hauka kike ba ta yara ba, kuma kin ji na faɗa miki, in har na kama ki kina faɗa da maza to ki sani sai na zane ki, babu ki a gidan nan. Wucewa ɗan madaidaicin ɗakin sai ya jiyo muryarta tana faɗin, Yo in banda abin yaya, ina jiran na ana faɗin taka ƙuruciya kai har damba ma kake da mata. Tana faɗin haka ta zura a guje ta shige ɗakinsu. Babu inda ta dosa sai ƙarƙashin gadon ƙarfen inna ta ɓoye don ta san haɗuwarsu da shi ba zai mata da daɗi ba. Girgiza kai kawai yana mamakin ƙarfin hali irin na hibba, sai ɗan banzan tsiwa amma akwai da da tsoro. Zama ya yi a 'yar su wacce ta yamushe don tsufa. Ɗauko manya-manyan textbook ya yi ya duƙufa wajen karanta su. Inna tana zaune tana faman kai rogo bakinta ta ji motsi a ƙarƙashin gado, ta san ko ba a faɗa mata ba hibba ce. Girgiza kai ta ta ce, To malama sai ki fito ko? Uwar tsokana kawai da ita. Wallahi ba abin da ya shafe ni tunda ke ba kya jin magana. Wani irin juyin duniya ne ban yi da ke ba akan ki daina wasa da maza amma kin ki. To bari ki ji. Daga yau na daina. Ba ma yayin naki hakuri gwanda ya naɗe ki yanda yake so kin ga gobe ba kya kuma ba. Hippa fitowa ta daga ƙarƙashin gadon tana ta faman karkaɗe jikinta ta ce, Yo inna, fi sabilillahi a hana ni wasa da sa'anni na shikenan ba dama in ji daɗi na sai an takura min yau ni ba auta bace a wanga gida ba to gaskiya a bar na dan mori tawa kuruciyar zama ta yi kusa da inna ta tana kalanta ta ce inna ki wa girman Allah ki faɗa min kuruciyar yaya kwaron kwatsa ba zan faɗa masa komai ba kuma ba zan ce ke kika faɗa min ba so nake kawai na ji tashi kuruciyar wangale baki dai tana kallon innarta da wani wagegen ta. na kawar da kanta gefe ta ta ce, tashi ki bani waje. Kin san Allah ki kiyaye ni da wannan tambayar taki? Wai ke ba tun ɗazu na ce ki je ki min wanke-wanke ba kika ajiye kika tafi wasa ba? Hibba turo ɗan ƙaramin bakin da ta yi ta ce, Inna, na faɗa miki gaskiya kusa ba iya wanke-wanke ba. Kin ga rannan ma yayin ne ya wanke min. Na ce ni ce. Ta faɗa tana washe baki. Inna ta ce, wallahi kin ji na rantse sai kin yi. A haka za ki koya, tashi ki ɓace min da gani kafin na kira Sadiq ya zo ya zane min ki. bar Hibba ta tashi ta nufi tsakar gidan don yin wanke-wanke. Zaman ta ke da wuya sai ga Imran ya leko tsakar gidan ya koci sa'a ita kaɗai ce a wajen. Cikin murya kasa-kasa ya fara kwala mata kira na faɗin Hibba. Hibba tana ta fama ɗan rera waƙar ta bata san ma ana kiranta ba kamar daga sama ta ji ana kwala mata kira. Wai gowar da za ta yi ta hango Imran ya lafiya ƙofar fita waje. Cikin hanzari ta nufi inda yake ta ce ya aka Imrana. Cikin muryar raɗa ya ce ba na ji kina neman Sa'id ba. Cikin sauri ta ɗaga kai ta ce i'i kwarangwatsa neman su nake ka gan shi ne. Imran ya ce gashi can a kofar gidan su Nusaiba suna ‘yar gala-gala shi da Abdul. Hiba ta ce ka san mene? Ka je ka ja shi da hira kar ka sake ya buce maka. Dan in ban gan shi ba akan ka zan wuce. Bari na je na lallaɓa na ɗauko hijab. Ka san azzalumin yayana ya dawo, dan in ya gani na fita ba hijab wallahi mai kwata na a gidan nan sai Allah. Maza je ka jira min shi ba ni 5 minute, yanzu za ka gani. A hankali ta shiga ɗaki ta ɗauko wani hijab dan karamin gaske ta fice daga gidan. Bata dosa ko ina ba sai ƙofar gidan su ba. Ai Sa'id yana hango ta ya zura a guje. Sai gudu, ina Imran ya tafke mata shan Tana zuwa ta jinjina ma Imran hannu alamar yayi yi matuƙar ƙoƙari. Bata jira magiyar da Sa'id yake mata ba ta ɗaga shi sama ta nuna ma Allah shi, ta naka sa a ƙasa. Ji kake tim, ba abinda kake ji sai sautin tafi ana ta tafa mata. Yayin da Sa'id ya haɗa kuka da majina yana roƙonta, ya bar tsokanarta amma ina, narkarsa take tamkar Allah ya aiko ta faɗi take, kwaran tsaka ji na rantsuwa, Saliha in har ka ƙara ce min mai bakin ki sai na je har ƙasan gadon mamarka na caskala ka ka ji ai kamar da dangare aka yi ta gyaɗa mata kai yana faman ba ta haƙuri ba bakin magana domin kuwa duka ta kai masa ba na wasa ba shewa gaba ɗaya aka kwashe da shi yayin da imrana yana faɗin miƙon hannun ta waje na mu kashe Hibba za ta miƙa masa hannu kenan suka ido hudu da yaya Sadiq. Tuni ta ya ɗori ruwa, idanunta suka yi raurau. Tina waye suka fara kwaranya bata ƙara kallon su Imrana ba ta doshi hanyar gida. Kallon ta kawai Sadiq yayi yadda ya ga ta ci ɗamara da ɗan kwalinta jikinta yayi tumu-tumu da ƙasa alamun ta ci ba ta ƙoshi. Ta gefen shi ta raɓa idanunta a rantse tana faɗin I'm sorry I'm sorry ma'ana I'm sorry. Ko ta Sadiq bai yi baya ya kama kanshi yana fi masallaci dama sallah ce ta fito da shi. Ya ga yadda ƙanwarsa ke faman dambe da maza tamkar namiji. Girgiza kai kawai yayi yana tunanin ƙarfin hali irin na Hibba. Sai ka ce ba yanzu ya gama yi mata faɗa ba amma kalli yadda ta dawo ta ci gaba daga inda ta ɗora. Cikin muryarsa mai daɗin sauraro ya ce Allah ya shirye ki Hibba. Tana shiga gida ta zauna kan kujera ta fara faman wanke ta. tana yi tana tunanin haɗuwarta da yayanta don ta san ba zai mata da kyau ba. Ajiye wanke-wanken ta yi ta rabka ubanta gumi. ba abin da take tunani sai dukan da zai mata dan ta san inna ko kallonta ba za ta yi ba baba kuwa yana can kasuwa bai san wani da ake toyawa ba cikin zuciyar da tace ai da baba zai ji aika aikar da nayi da ba abin da zai hana shi duka na yau a jiya zuciya ta sauke tace yo duka ai baya kisa ya dade bai duke ni ba kuma kwaran kwatsa ya duke ni sai na haɗa masa tarkon da muka koyo ni da Imrana Dariya ta kirkile da shi ta ci gaba da jiƙa jikanta. Sallama ya yi shigo gidan ya tada ita tana wanke-wanke. Tsayawa ya tsaf yana ƙare mata kallo yadda ta nutsu tana wanke-wankenta kamar da gaske wanke sun take da kyau. A zuciyarsa faɗi yake ya Allah ka shirya mana wannan baiwar taka. ka muke nema ba tauninka ba. Jikinta ne ya bata ana kallon ta Wai gawar da za ta yi suka haɗa ido da shi tuni gabanta ya buga saboda tsorata. Don kuwa yadda ta ga ya haɗe rai kamar wanda aka aiko masa da saƙon mutuwa. Kawar da kanta gefe ta yi ta ci gaba da jero duk wata addu'a da ta fito a bakinta. Don ta san yau da kuwa za ta yi. kowa ya har inda take. Ƙirjin hibba kuwa daɗa bugawa yake yi ko kallon ta bai yi ba ya juya kayan wanke-wanken da ta wanke a ƙasa. ya tashi ya zubo ruwa ya fara wanke-wanken ko kallon inda take bai yi ba wanke sai yake yi ta tamkar wani mace jiki a sanya hibba ta tashi ta tafi ɗaki don ta san tunda ta ga yayanta bai tamka mata ba to lallai ransa ba ƙaramin ɓaci yi ba kiba da ta yi a shimfiɗa baccin ta tuni ta ja yana zubo mata don hibba ko kaɗan ba ta so ta ga ta ɓata ma yayanta rai Ga dukkan alamun da ta gani a tattare da shi ta tabbatar ta ɓata masa rai ba ɗan kaɗan ba. A jiya zuciya ta sauke Tuni ta tashi a zabure ta tafi yin alwala, don har ga Allah ta manta lokacin sallah ya gashi lokacin sallah har ya wuce. Fitowa ta yi tsakar gida ta ɗauki buta ta nufi bayi. Don kama tsarki yana na yana wanke-wankensa ko kalan inda take bai yi ba. Jikin hibba ne ya ƙara yin sanyi da ba ta yi mai laifi ba da tuni ya rufe ta da faɗan ba ta yi sallah a kan lokacinta ba. Tana alwala tana share 'yanta a haka har ta gama ta tafi ɗakin don gabatar da sallah a zar. Gidan Alhaji Safwan gida ne da ya gaji arziki tun kaka da kakanni. Tsarin gidan da girmansa zai tabbatar maka da naira ta zauna a gidan. Dan gida ne dan ƙareren gaske duk wanda ya kalli gidan ba za ka taɓa yi masa kallo ɗaya ba saboda tsarin shi da kyan shi. Wata dattijuwa ce wacce ba za ta gaza shekaru hamsin ba a duniya ta fito harabar gidan tana kwallawa mai aikinsa kira. Kallon 'yar aikin tai tana shaida mata yau mai gidan zai dawo don haka ta tabbatar an gyara gidan yadda ya kamata tare da sauran 'yan aikin gidan. Cikin hanzari wannan 'yar aikin ta tafi don shaida ma sauran 'yan aikin gidan. Tana cikin yi musu jawabi ne ta jiyo murya Hajiya Marka tana faɗin kul kul na ji kuna lissafin za ku dafa abinci ƙasa da guda ɗaya nan gidan gidana ne tunda na cika shi fal da maza da mata waccan uwar matar ki je ki shaida mata ni na ce kar a dafa wani abincin da ya gaza ƙasa da guda ɗaya wallahi kin ji na rantse miki ladingo kika dafa sama da guda ɗaya to ki tabbatar da kanki aikin ki ya kare a gidan nan cikin rawar jiki ladingo ta fara bata hakuri sannan ta ce ranki ya daɗe ai ban manta da dokokin ki ba sai dai na ji an ce mai gidan ne zai dawo shi yasa ma na ce musu a yi yanda hajiyar ƙayyen ta ce Hajiya Marka kallonta ta yi shekeke sannan ta ce, Ni Hajiya Marka, uwar gidan nan, na ce ga abin da za ku dafa, ko kuna da ja ne? Gaba ɗayansu kansu a doke suka fara girgiza mata kai alamar a'a. Kwafa dai ta ce, Maza ku ɓace min da gani, salon ai ta cinye abinci ana ƙara siyo wasu sai ran da za a rabon gadon mu ga kuɗi bai mana auki ba. Barin ma ni, don ni ce mai 'ya'ya ni za a cuta, shegu 'yan baƙin ciki. Tafiya take amma sai faman zazzaga ruwan masifa take bata zarce ko ina ba sai faɗin ajiyar kayya. Ba tare da an bata izini ba ta turo kofar da ƙarfin gaske. Ji kake gagam. Kusa kanta dai ciki don ganin babu kowa amma keken falon. Bata nufi ko ina ba sai cikin bedroom din Hajiya Rukayya wacce take zaune kan duma tana karanta Alkur'ani mai girma. Ganin yadda Hajiya Marka ta banko mata ɗaki ba sallama ta san ga dukkan alamu ba arziki bane kawo ta. Cikin sanyin ta tare da tsantsara kuri ta ce anti bata karasa abin da zata ce ba hajiya marka ta dakatar da ita da hannu tace dalla malama dakata kin san ni ba alhaji ba ce da zaki fara yi min yayi to bari ki ji wallahi tallahi kin ji na rantse kar ki ƙara bada oda a gidan nan ba tare da na sani ba in banda tsabagen iya yi ina ke na bada command a cikin gidan nan dan Allah ina so a yaushe ki rinka tuna matsayinki a cikin gidan nan sannan kuma ki rinka tuna matsayi na a wannan gidan bari na tuna miki in ke kin manta ni ce nan uwar maza da mata ke kuma fa ki ƙwaya ɗaya ce tal a wannan gidan da zarar Alhaji ya mutu gida ya zama nawa ni da ƴaƴana ke kuwa sai dai ki ƙara gaba Dan ina mai tabbatar miki da ƙyar ɗiyarki ta samu ɗaki ɗaya. Dan ni ce mai ‘ya'ya a gidan nan. ‘Ya'ya goma sha biyu ba wasa ba ne ba fa. Kuma na yi imani ba za ki taɓa kamo ta ba. Nan gani nan bari ehe. Hajiya Rukayya murmushi daidai in har da sabo ta saba da waɗannan maganganun Hajiya Marka. Murmushi ta saki wanda ya ƙara bayyana kyan fuskar ta ce anti ki haƙuri. Abin da ya sa na sa su na gani ce da girki kuma a gani na Duk matar da take da girki ita ce za ta zaɓa wa mijinta abin da zai ci. Shi yasa na ba su umarnin haka. Ban san ranki zai ɓaci haka ba amma ki yi min afuwa. Ni a gani na girki na ne ba naki ba. Don haka don Allah ki zuba idanu kawai. Kar ki ce za ki tsokane ni faɗa don Allah. Yau ranar mu ce mu duka mutanen gidan nan. Dalili kuwa yau kimanin shekara ɗaya da rabi kenan Alhaji bai da lafiya yana can ƙasar waje. A gani na duk abin da ya dace a yi masa don shi ma a nuna mai ya dawo wajen iyalansa abin alfaharinsa. Hajiya Marka kallonta tai tana tunanin wani abu. Zumbur sai ta dawo daga duniyar tunanin da ta ce naji, naji cikin muryar ina. Fita ta yi daga ɗakin ba tare da ta ƙara furta kalma ɗaya ba, tana fitowa falo ta ga Zainab ta ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya, tana faman taunar cingom hannunta riƙe da remote. Kalan Hajiya Marka tai ta watsar haɗe da gajeren tsaki. Hajiya Marka kuwa hankalinta ya yi gaba ba ma ta san me Zainab ɗin ta yi mata ba. Tana zuwa harabar gidan go a fan sai faman tangaɗi yake yi haɗe da kwalbar win a hannunsa. Kama kwankwason da ta yi ta ce, "Uhum, uhum, an fara tumɓelen kenan, an dawo daga cin kenan ko? To ba zan ce Allah ya shirye ka ba, ka ci gaba da abin da kake yi, tunda aka ka ɗaukar min rayuwar taka." Cikin maye a fan ya ce, "Marka, wallahi ki kiyaye ni, na ce ki daina ce min na tafi yawon tambele wallahi ki fita idona marka ta ce ai dole na fita idanunka yanzu tunda ba a ka kake ba kuma zaka dawo daidai zaka zo ka same ni wallahi sai na ci gidanku Dan kwaya kawai da shi bata jira cewar sa ba ta wuce fat ɗinta yana ganin ta tafi ya ce ƙwaya 'yan rainin hankali haka ya fa ya shige ɗakinsa shi ma sai faman sambatu yake yi tamkar wani taɓaɓe.